jawo mana wannan mahaukacin yaron cikin mu ya san duk irin lokacin da zai yi wa malam ya bashi shi ma. kaga yaron nan sahabi da ka tsalle shi fiye da kowa to kuma gashi Allah ya masa arziki arzikin ma ba karami ba to matan limami kun san ita yar duniya ce akwai sa da san bishasha san kuɗi akwai gaban ya to ita zan kawo ai shi isin ya nake santa ko ya gari za a kauda wani kenan za a kai shi birnin bani ubaiti kenan malam zan yi wa asiri duk tambayin da na mishi babu musu zai bani ansa na ji wani bambaran kai wai wai wai wai dan sanda ya ga gawar soja mahaifiyarsa kuma tana ina tana ka dinga shin shi da mai unguwa tana ina gidan mijinta tun da muke da kayan da kakana kake tare da shi baka taɓa man ƙarya ba kolin koli duka kolin koli jirgon kwalam na kwankwam jirgon kwam da aka gaya mu me ma ka ce in faɗa ya kake tambaya sai zan kira sarkin ajami ya faɗa to kira sarkin kuskure kai kenan an yi kuskure sanda zuwa ya aka yi ya faɗi uku daidai sauran ya kwace mar ye ka yi sa'a da amana tsakani da sarkin aljanu da yi ba kai yanzu da ka je mai kace kwam gidigon kwalam na kwam gidigon kwam kai yanzu da bakin ka kaji ka faɗa abin da na gaya maka daidai gidigon kwalam na kwam kwam gidigon kwam kai kuma ka kace kwam da ka yi abin da ka faɗa idan ka ce gidigon kwam ka yabo kenan mai kyakkyawan kai sarkin aljanu kana cewa kwam zagi ne ka cewa mai rintibe man kai sa'a kai ma dan damana tsakanin na da shi yana tausayin ka ga ta da biji biji da kai sarkin aljanu to wace an san ce bai bayar da ba me ya rage na'am to to tambaya ta hudun ce maka aka ina mahaifiyarsa take ko ba haka aka tambaye ka ba da sai ka ce tana kabari ta mutu shi kenan da ka ci dukiyar kaga dan karamin kuskure kaɗan ya ja maka yanzu akan dan wannan kankanin abu wannan kadan ne shi yana ka samun dukiya ya saka shi kuma ka zage sarkin aljihu ya kake so ai sarkin aljihu kai hakuri ba da sadin shi bane ku ya gani su su ba sa gani ka zage sarkin aljihu yanzu shi kenan ga wani aljani yanzu daga yana shirye mai da kai takalmi ya la'i janar ba sani ba salam quran na tashi ai ina ganin ka na sanni yau yuga na tashi arziki ya zo shikenan in sai ranjin roba in sai limazin in sai empty empty abin nan wanda ake saka a ciro kuɗi in sai gida abuja in yi aure mata uku ɗaya a ethiopia ɗaya a cokalabakiya ɗaya a dubai in je ingila <laughs> Allah zarki na na bangan ka na kayan kudin, ya za ka ina kace ga ni nan aka ta hankali Allahu akbar Allah zarki an ta ina tunanin wannan ukan zuwa mu aljanna wallahi da sai dai kaji an ce ma na shaƙe mar wuya na kashi lafiya to kuma kai in banda abin ka banda sha-sha-sha ne kai samun kuɗi kawai sai isa ka ka shaƙe boka I mutu dan mun cimma dan mun cimma nasara ina maganar samun kuɗi ai babu sa'a ashe bokan nan makareci ne ban gane ban gane makareci bokan nan makareci ne to abin da ya gaya min ba a dace ba ina maganan kuɗi da zan baka in mm, kara ka san dai a duniya yadda da amana ita take sa dan adam iga dan adam har ka karuwa ko ka ban kuɗi na ko in maka mugun duka saboda ka ga da safe ina ina ina bakin ruwa ina guga ina wanki da daddare ina nan ina ina wannan he ka ce dan tarwada da ka san da na samu wannan kuɗin na baka saurare ni kai naka kake duba baka duba irin wahalar da na sha a gidan bokan baka duba irin hana ido na bacci jajircewar da nayi to sallah kai lamarin sallah kai na samu nasara da irin ka bacci sallah kai na samu nasara <laughs> ko ko ka daga mu hankali ban kuɗi na ban kuɗi na ka sake kai kanwar babata yar bori ce cikakkiya ni ma nan aljanu sai to ni ba dan gori bane ka sace ni kawai in kana son zaman lafiya ban kudi na ni ma fa tsari jima ne eh. ka bar ni da abin da yake damuna Allah sarki mutane suka san sana'ar bayan mun jigar kowa ban sani ba ban sani ba ranka ya dade ka san fa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

mahaifiyarsa ta mutu da da ta ka san idan shi ne yake muku magana kana mana abin nan Allah ba ka yaure mun wallahi mantuwa eh? wallahi mun ne wallahi idan ka in ka sake mantuwa ni ma sai na musa an manta da kai a garin nan ba ke. ka kiyaye ka ji na gaya maka yalla bai yalla bai yaran nan ba aikawa za ka da yan sanda su zo su san yadda za su yi shi ya haƙuri

haka ne haka ne ke eh, ji sarkin aljanu kadada ya ce in gaya maka kuɗi ne kake so ka samu kuma ba naka bane to haka ne ko ba haka ba haka ne aljani gaskiya ne ko karya ne gaskiya ne yana zuwa ruwa tagwa <laughs> babu a yan uwa wace ce kake ciwon kafa ladiyo ce to ne kawo ka zan baka labarin Labiu ba yanzu ba Ka yadda aljani? da mana boka. aljani gaskiya ne? Aljani gaskiya ne. A cikin al'amuran aljanu, ka yadda aljani zai iya zuwa bangon duniya ya ɗauko abu kafin kibtar ido ya dawo? Wannan kaɗan daga cikin aikin aljani. <laughs> ba na san yana jimin yanzu an ya ce da ya ce da babu yanzu me kake so kana san yanzu sa aljanu su ɗauko maka tambayoyi nan gaba ɗaya su kawo maka sunan a buɗe maka su shafi shafi a gaya maka ansar ko ka kana so sai ka je wajen ka ɗora kunnen ka da hagu da wannan ake musu rinka gaya maka har zakana ko ka zo ka je a maka majigi irin na marigayi aljani ya zo ya tsaya ka rinka ganin hotonsa kamar marigayin da yake baka amsa wanne kake yake nan ma ciki haka za ka rinka ganin hoton kamar hoton marigayi nan ku aljani ne ya zo a sufai ka rinka baka amsa aboka ni na fi son abin nan yadda zai zama mai cikin sauƙi yadda zan je karɓi kuɗin marigayin nan to aljani zai baka amsa bari fara baka amsa ce ga alhanga ga galahanga galahanga sai a miƙa baki gaba galahanga galahanga ka miƙa bakin gaba sosai galahanga a cikin tambayoyin eh. ana tambaya cewa shi marigayi yana jariri da haƙora da haƙori biyu aka kai shi shi da ake cewa galahanga guda biyu guda biyu galahanga haƙori biyu aka kai shi da galahanga yawa na riƙe wannan kuɗi ba matsala ta me kake fargaba ka yamu abin da nake fargaba na san kowa yana kokarin yi baba duka isa ba kuma ba inda suke zuwa su gurin ka kada waɗanda suka riga ni zuwa su sauri su je su faɗa su karɓe kuɗin ni shine abin da ba na so iya abin da ka bayar iya ansar da za a baka kana shigowa nan sun gama magana da suka ce kai mai yi ne yanzu kuma suka ce abin da ke aljihunka jaka ɗari ne aka suka ce ko ba haka haka ne kyauta na baka kafin na fara eh, ka san baba kan eh, hidima saboda eh. da baya Na a jaɗin lallaba ko duka dai haka? dan kika ki bari ki sai abubuwa sun samu yadda muke so za ki ga aiki ai tun ranar da aka danka musu wannan tambayoyin na ce kawai ya amsa musu mu ci dukiya amman yaki to banda limami ma marga nan fa almajiri ne dan ya zama babu wanda ya san su maimakon ya bar mu mu amfana ashe da kin gane ke dai rabu da shi har fa annoba ya kira ni akan wannan magana annoba kwarai da gaske ni da na san ta yanda zan yi duk yanda zan mishi sai na gano wannan amsa sa ido ne kawai ke ai wata ki sisina da wani rangwada sai na yi mishi na gano amsa wannan tambayoyin ki sa ne mutu na san baki san talauci me ake da talauci ai ni da zan ga talauci sai na mishi da wuka ma na yanka shi <laughs> kin mun daidai <laughs> talauci bai yi ba ba masana. babu na'am na ga ka zo ah to me zai sa ba zan zo ba to kai me alaka karshe shi sami ci. Ah, ya aka kuka san ban da alaka da shi ba hagu me isa da aka zo ana jigiyar ina danginsa kai baka zo kai magana ba saboda sai da na koma can mu na je na nemo amsoshin wasu tambayoyin kun zo abin da zai da tsori sai ka koma can dangi kunga a fashara din abin nan babu inda aka ce sai an tambayi dangantakas da mamacin nan ca aka kawai duk wanne ya zo ya ce yana da alaƙa da shi danginsa ne a mashi tambayoyin da kuka tsaro in ya ci a ɗauki dukiyar nan a fashi tafiyarsa. Wala ko ni ne yanzu nan ne wankan tsarki na amsa tambayar da kuka yi min a kansa na ci rungumar dukiya za ku ku miƙa min kama na. Da shi kenan babu menene alaka shi? dan uwana ne a'a wannan wani irin sakarci ne yanzu fa na soke dokan nan kawai ku yi masa tambayar da za ku yi masa in ya ci a ɗauki kuɗin dukiyar nan a bashi suna da wata manufa ne a zuciya kuma ku yarda ya zama wajibi duk mutumin da ya zo aka tambaye shi menene dangantaka da shi to wannan ma tambaya ce mai zaman kanta an ka daɗe to alaba ka hakuri an ka ah, daɗe mu fa harkan nan hmm. tsakaninmu da Allah muke babu wani mai farcen susa daga cikin dukiyar nan ba mu da wata manufa a cikin zuciyarmu tambayan nan aka yi mana tsakani da Allah mutum ya ansa mu ba da tabbacin ya ci mu da ba shi dukiyarsa ba hagu arama yaya sunan mahaifin sahabi sunansa kuma. mahaifiyarsa fa sunanta asiya menene sana'ar mahaifin sahabi baduku ne mahaifiyarsa tana ina yanzu tana kabari Allah ji gugu har sai Allah ji tana kabari Mahago ah. shi sahabi ainihin su yan wani gari ne tambayar ka muke Bahago Lukoro. Ina? Lukoro. <laughs> Ban ci ba ne? Ka faɗa amsa. A turo ni. Eh, ina gaya ma ka ci nama in dai nama ne duk garin nan ban cire wa kowa wula ba yawa duk girmansa kuma duk kankantarsa duk yarintarsa da tsofansa ban ɗauke wa kowa hula ba in dai akan tsire ne eh. amma wani hanzari ba gudu ba mai isa ka gayawa shi mai gari wannan maganar baka san kuskure ba ne kullum ya abin nan ya min ciwo ba na iya yin bacci ya kake so in cewa ba suke za su sa a kama ni zance ne na gaya ma ba wani kama ka da za a yi so ake a rena ma hankali eh ta yaro kyau take ba ta karko so suke su nuna ma garin nan akwai wanda zai kama ka firgita ka suke su bugi cikin ka eh idan ba ta hanyar su ba ta yaya za a yi min a samun bayanai ga yadda muka shirya da kai za ka yi wa malam makaru asiri ƙarya ne to tun yaushe na yi na yi tuntuni na ajiye shi babu yadda za a yi amfani da shi saboda malam kwata-kwata ya daina cin abinci ya ce ya fi ɗan san abu mai ɗan ruwa-ruwa. abin da nake so da kai shi shine tunda har ka san cewa malam ya haska maka ga abin da yake da bukata na yanar ruwa ka ki zuwa ka samo masa kunun kanwa ko na tsamiya ko ka samo masa kunun ayaka isha kuma fa kaga ina da wani sirri wanda ake yin shi idan aka yi rubutun aka wanke shi da ruwan zuma to da zaran mutum ya sha shi kenan na kwana bakwai an wuce gudun. to ka tashi ka je kai haka in ba haka ba idan ka tsaya kallon ruwa sai kwado i maka kafa kafa amma na yi wani tunani ba eh yarinyar nan a zan kaɗi ɗaya eh a yar gidan alaramma ba eh to alaramma kuma ba su suke ba da tambayoyin ba eh to me zai hana mu jefa tsuntsu biyu da dutse ɗaya haka nake son ka ɗan gari ka fahimta ina fahimtar ka mu je ita ma in shanye ta ta ɗibo mana tambayoyin ta kawo mu amsa su idan muka je muka amsa muka karɓo kuɗin ba sai an aure a nuna ba <laughs> fahimtu fahimna wannan haka ike to amma fa sai ka tashi fa ka yi da gaske in ba haka ba mutane suna cigowa cikin garin nan in ba haka ba za ka yi biyu babu kware kuwa tashi za ka yi ka je kai haka kuma kaga ka samu dama ba ka aure ta nun ba ta bakin ka me ke tafa da kai ya aka yi me kake so ka a'a na ji shiru ne har yanzu shine na zo in ji harin bayani game da game da maganar kuɗaɗen nan ka san na hidima kuɗi koko da kaje ya kuka ƙare na yi duk abin da ka ce a yi sai kuma ka yi sai na ji shiru ba ba ka amsa ba ba a bani amsa ba a gaya maka ba ba a gaya mun ba to eh na haka aka yi kai <laughs> kai sa alhamdulillah sun tabbatar da ni kenan kai sa zan karɓi kuɗin kenan kai sa ma na gode da ka dawo kafar ka daidai sun ce kuskure kai kamar yaya kuskure kuskure kai da kaji me ka fada. a'a me ce na faɗa faɗi da baki galahanga ga tsaye wannan da zakin sarkin aliyu ba ka mika baki gaba da za mu ni da kai ya ni ce ka faɗa to amma ni ma na tura da ran faɗa a ka tura a na tura a jami'a baka ƙarya kenan wa kuma a'a to to sai in ga ka san Allah ka yi saba da suka barka da ta yanzu a ce hannunka ka ya shanye kafa ka ta shanye maimaita abin da ga maka maimaita galahanga galahanga ka sake zaki sarkin ajibi ya hakuri bai sani ba kar kuri rufe shi da duka ku ya hakuri a'a a'a dan Allah dan annabu. ya hakuri karfi na ya kare na hidima abin nan na kama kuɗaɗe ka nema na kawo na abin nan taimaka eh an yi da ɗin Oh. za su taimaka maka eh sun ce ka samu kuturin sauro kuturin sauro a ah, ƙwarai yanzu ina zan samu kuturin sauro ka ba da kudin na gaya ma karfi na ya kare ba da kuma waɗannan su nake hankoro in gansu hannu a bari a nemi ma'ana eh to kun ji eh hakan za a gaya mai to shi kenan godiya ke <laughs> kai godiya to. Kai godiya? Godiya nake. Godiya nake. Sun ce yanzu ka samu ba haguwar kaza mai ido kwanara. Ba baya ba. Na zan iya. Tashi kwanu. Na? Tashi kwanu. Yawwa. Ina. Wani ka har yanzu ba a gano inda mamacin da yake ba. Wallahi yanzu ba a gano inda inda yake ba suna dai ta zuwa. kuma har yanzu ba a samu wanda ya amsa ba na samu ba na dai ta zuwa wannan ya faɗa wannan ya faɗa to amma kai kuma har yanzu baka san garin ba a ladidi idan kin san sunan garin sanin da kika yi me zai amfani ki da shi a'a kawai dai ba komai dai kawai dai ina son sani ka fita ko dai ba za ka faɗa min ba a'a hakkin ko faɗi yadda abu yake wallahi dama bai kamata in gaya miki ba ko bulan za ka gaya min ba to ga didi hmm. mutumin da yake ba su wannan sirri ya san komai akan an san tambayoyin nan da ya yin yadda ka kai masa wannan kurarin Allah zai kula Shani fa zan sa a kama shi zan kaɗe ya zubin masu kuɗi da sarakai eh son kowa kin wanda ya rasa yo to ni na ce yanzu kamar ni in ce ina son ki ina zan kai ki me zan baki ai soyayya ba sai da kuri yake yin shi ka mata ko na nawa take so ba hago ya zo nan wajen ki ba don komai ba domin ya yi amfani da damarsa ya samu damar ki ya je ya amsa tambayoyin ya je ya samu kuɗi ai idan hakan zai yi. zan ba shi goyon baya muna buƙatar haɗin gwiwa ma wato kan mata ya sunanka me kake mutane matsala ce ba na so a samu ka san za ka samu matsala shine ka gaba wanda zai iya maka sai ni sai ka kawo ni